yanzu dare ne na laraba biyar ga watan ramadan ajar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sittin daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilaci sheikh dr abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna gaba na biyar da wannan gaba ke magana akan manhajus salaf fil aqida mecece manhajin 'yan salafiya manhajin salafawa manhajin malaman farko magabata dangane da abin da ya shafi a kaida na sha faɗa in ce mu da abin da za mu yi ƙoƙarin mu ɗauko mu ce addini ne muna ƙoƙarin kwaikwayowa ne daga 'yan mazan jiya don abin da wani zai tsaro yau ko to kadai abin da za mu ce mashi a ci daɗi lafiya amma mu wanda waɗancan suka yi mun gamsu da shi kuma shi za mu bi shi yasa ma mala ya ce wa kada kala qabla zalika rahimahullah hakika al-imam al-barbahari a shafi na 65 kafin maganan da muka karanta a makon da ya gabata yayi wata min kitabi sharhi sunna a cikin littafin shi mai suna sharhu sunna malamin ya ce wal asasun lazi tubna alaihil jama'a foundation harsashi shishiken da ake gina wannan manhaji da aƙidan ahalus sunna wal jama'a su wahum ashabu muhammadin waɗannan ahalus suna wal jama'a su ne sabon annabi muhammadu ba wahum ahalus sunnat wal jama'a faman lam ya'khuz anhum faqad dhalla da'a duk wanda bai koyi karatu daga wurinsu ba to hakika ya ɓata, kuma bid'a ya kirkiro bid'a yake kanta wa kullu bid'atin dalala duk inda bid'a take ko bata ce kun sabon da barbahari yake nufi wallahi in ka ɗauko wani addini ba ir na sahabbai ba ka kifi ko kai waye ka aje duk wani shirmi ka aje duk wani hayaniya ka aje duk wani biye-biye ka kama tafarkin sahabban annabi kenan kun ga waɗannan ƙungiyoyin da aka ƙirƙiro su bayan shuɗewan sahabbai rafidanci shi'a kenan hawarijanci kadariyanci mu'tazliyanci jahamiyanci ash'ariyanci maturidiyanci kullabiyanci da duk waɗannan shirman da wasu su fa suna da yawa sun fi saba'in wallahi dukkanin su bid'a ne kuma bata ne banda fa in tara gutsan irin waɗannan ɗarigun sufayen su ko lissafin matsiyata ma ba a yi sau da su ba su ma isa su zama daga cikin karkasan irin ana maganan shi'a wake maganansu su fa kayan ƙari ne na wasu fa ana maganan khawarij ba maganansu ba su faye kayan ƙari ne su ba su ma isa su kafa tafiya tasu ba sai dai wasu su kafa su ci tsiya kun gano wannan da kyau ku ba su isa a kalle su a matsayin daga cikin ɗaya daga cikin karkasassun ɓanna ba ma so sai dai sun bunƙasa sun zama daga cin gullatu wannan sai sa su yi eh, amma dai irin waɗannan masu sukur-sukur ɗin kautanin su ƙananan 'yan bid'a ne wanda in an zo kawai tattake su ake a wuce an fahimci wannan da kyau shi sa kake ganin duk malamin da ya ƙoshi da karatu in ya tashi kawai da yake sa kawai nike yi wuce ne shi to duk waɗannan abubuwan da aka ƙirƙiro wallahi jama'a bid'a ne kuma na rantsi muku da alkur'ani bata ne kuma duk wanda ya tabbata su ya mutu bai tuba ba ba zai samu rahamar Allah ba kana bata ma kanka lokaci a iska wannan addinin da ka ce ana yi kake yi wai tsakaninka da Allah wa ya zo da addinin babanka ne malaminka ne shehinka ne wa ya zo da shi a mazan Allah ba wai ya annabi ya addinin annabi shi an ci yayi eh ɗariƙa annabi ya yi hawarijanci ƙadiriyanci mutaziliyanci duk wannan shirman yaushe sha ƙirƙirin ba daga bayan shuɗewarsu ba to ɓata ne addinin da annabi shi ne kaɗai daidai annabi zo da abu ƙiri-ƙiri a canza maka tsara rayuwa da addini kuma kai daga karɓa sau da kai wawa ne kawai ce maka wai ga wannan in kai ba shi daidai ne sai a ce maka wai wani jikan manzan Allah ne to ina ruwana da shi ni da aka ce in bi kakan kuma waye ci in bi jikan a ina aka ci na saurari malam Jafar Allah ya gafarta mashi yace mu ba ma musun waliyai ba ko mu ba mu taba yi ba ko ba za mu yi ba yace mu matsalan mu ba wai wani waliyi ne ko ba waliyi ne? mu ba shine matsalan mu ba problem din ma da aka kasa ganewa tsakaninmu da su shine in waliyin ne waye ce a bi shi kawai shi ke wani wuli ne yana da daraja ɗaya to ta yi amma an ci a bishi a ya je ta karama shi kada da ake so what kai ma ka da naka karama ko ba ka da shi akwai wanda bai da karama nan Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa inna min karamatika yana daga cikin karamanka shine kowa yau ya san naki duk a gama yaudaranka da karamomin banza an ka ce kaƙi sai ne an gano nan ko wani <laughs> shehi da ya je sabon gari nan nan ba zai ci su da buguzum ya zo da 'yan tsafe-tsafen shi yana yi sai wata mata zo ta gaya min sai ce ki je ki zuba ruwan kal a leda za ki ya ce wallah za ta yanci ki huda bakin ledan sai an taru ya zuba kayan da yake yi maku wannan abubuwan ki fesa ma abin ruwan kal kakkakar ta komi ruwan kal in baka da kal ka zuba ruwa ka zuba gishiri ka ba shi cir irin fitsarin yaran sirr ka sirla makafiri ta ne wannan abin zai koma Allah nan take tsafin da yake kowa irin shi buɗe a gaba abin da yake ko sati biyu ba a yi ba ya kunyata ya kwashe ina shi ina shi ya gaba an gano wannan makarecin banza makarecin wofi inda yana wajen sai na mambare shi za ka zo ka batar da mutane ne ha kawai ka tafi baka ci duka ba Allah ya sa gara a fara mai tun daga nan kafin ya je haɗin su wala kiri mun gane munkar da nakir ne saboda shi ba haushe yana sanya abu cikin gaugawa wala kiri munkar wa kir. <laughs> waƙala ai al'imam al-barbahari malam barbahari ya ce ƙala umar bin al-khattabi radiyallahu anhu umar ɗan khattabi ya ce la uzra li ahadin jama'a da Allah a akwai wanda zai iya ansa tambayin da zan mashi wannan maganan wa muke karantawa Umar yana da wani tsakanin shi da annabi ku ji maganan da yake faɗi ba Umar ya ce ba wani da yake da uziri fi dalalatar rakibaha akan bin wata bata da yayin da hasibaha hudan fa yana tsammanin shirya ne bai da uzurin komi batan ka kama batan wai kana tsammanin shirya ne ka je lahira ka ce mutane kana da uzuri ba ka da wannan uzurin sam kunga wannan maganar tana daga cikin dalilin da ya sa na kwashe inawa ina na rabu da yan wawa na san abu ba daidai ba ne uzurin me zan gaya ma Allah ranar kiyama uzurin me zan gaya mashi lalata addini na a iska gano wannan jama'a duk mutumin da ya balaga ku ya shiga taitayin shi wallahi shiga taitayin shi ka sa kanka cikin matsala kana kallo ka san abin da ake ba daidai ba ne wakau sai ka yi siddabaru ka in hikimomi ka ba kanka uzurin banza to sai na umar ya ce baka da uzuri wala fi hudan tarakahu ko mutum yana ganin shiriya sai ya bar shiriyan hasibahu dalalatan wai yana tsammanin wai bata ne ana addini da hasashe da tsammani ne faqad buyyinatil umur umar yace komi an yi bayanin shi dalla dalla wa thabatatil hujja kuma hujjoji sun kama tabbata wanqata al uzuru uzuri kuma an yanke ma kowa wa zalika anna sunnatu jama'a qad ahkama kullihi kaga jama'a sun tsara sun tabbatar da al'amarin addini dukkanin shi wata bayyana linnasi kuma al'amarin ya bayyana wa mutane fa'alan nasi ba. abin da ya rage mutane su bukari ƙaunar wahidin kenan jama'a ba kwana a cikin wannan maganar an fahimta ba kwana shi sa mutane suna da matsala ƙiriƙiri kana ganin abuwai ba daidai ba ne kawai sai kai su dabar ka shige kai mursisi kai ta mazurai sau da rashin imani da rashin gaskiya jama'a mu ji tsoron Allah ni ina gudun mana duk mu gama wahalan cewa mu musulmi ne ka je lahira ka samu kanka huta musamman ma musulmin ba gama gari ba ka zama ahalus sunna ahalus sunnan ma ba sirkakke ba eh dan salaf dan salafiya je lahira Allah ce ƙarya kike an gano wannan nake ba ce ƙarya kike ruwa mutane ki kai mun kafiri wuta ka tuci kanka ba ka tsaya ka binciki wannan abin da kyau mutum ya tafiya yana lalibalaliban iska duk abin da za ka yi ko kome za ka yi ka tsaka nemi gaskiya an gano wannan da kyau ku shi yasa idan na ji sunan izalatul bida wai kamata sunna abin yake birge ne kasan birgen da yake kawai in na kalli durin sunan kawai duk inda bida take kawai sai an rabke fasaka. ba za a taba barinta ba suna kuma ko makiyin ta ne kawo da sai mun aiki da ita shi kenan kawai shi sa ina kawo suna ka ce man gayi sai ce ke kafita mun gano wannan ana ce maka suna ka ce a to kai dan bid'a ne kun gano wannan ke ku ana cewa suna ka ja kai dan bid'a ne to ko sai mun kauda kai haka ya kamata kowa ya fahimci wannan ga magana an yi bayanin komai cin addini kuma kirikiri mutane wai sai su kibin abin da yake na shari'a ne su kuma suna bin san ransu jama'a haka za mu tafi da wannan tsarin wallahi ba za mu yi ba allah kaɗai ya sani amma ba za mu basu ci gaba ba <laughs> wallahi ma ba za mu basu ci gaba ba mana za mu yi aiki laila na har ƙultu mala yake cewa fa man فمن مميزات المنهج salafi me da menene ke bambance manhajin salafiyanci da wanda ba shi ba tab mumayyizat jama kowa zai kalli kowa a nan wallahi malam kana kallo ko za gano wani salafi ne sana'a salafi tsiwa salafi ta'addanci salafiyun alal jada to barka yadda suke barkaci yanzu a gane kai dan salafiya ne ko dan bumburutun salafiyanci ne salafiyanci bumburutiya kenan Kisa duk wanda ba wannan harka yake ba ko jama'a sai mun yi tankade da reraya kada mu ce ya dauka wai kawai dan kazo kai subscribing da sunan shikenan kawai sai mu ce eh an gaya maka mu taro muke son mu tara in taro muke son mu tara to ba sai mu shiga maulidi ba mun gano wannan da kyau ba maulidi ne ke bukin tara taro ba ba su bane ba mai gaya ma wani gaskiya taron yuyuyu an gano wannan kaji ɗaya daga cikinsu ne yake cewa da Allah ya danka harame ni a hannunsu to da ba sha'ani duk kaga kenan annabi ba ruwan shi da su so da shi annabi ya ce kar Allah mai da kabarin shi ya zama gunki da ake bauta ma da shedan wancan mutumin su masu bautan gunki ne nan da an bas da harame ne sai sun yi gunki a wurin sai sun yi tsafi sai sun yi shirka haka ne ko ba haka bane shine mafhumul mukhalafa din amma kai Allah ya tsamo kai sa ka wannan tarban ka kuma kana bara kana ruwa madadin ka gode ma Allah ka ƙara rike tafarkin kam. to bari ka ji kila ba maki kana tare da mu ko kana tare da su mala ya ce sabatu ahalihi alal haq duk wanda yake kan manhajin salafiyanci to mai tabbata ne akan gaskiya wa adamu taqallubuhum kuma ba sa ribas ba sa zuwa da fuska biyu ba sa mujamala duk mutumin da yake kan wannan manhaji na salafiyanci ka same shi yana mujamala bai tafiya kaifi ɗaya a miƙe na kwana kamar maciji munafiki ne mun gano wannan da kyau ku munafiki ne malai ce kama hiya adatu a Hawaii kamar yadda al'adan yan son zuciya ka suke in sun ga kallin nan kuke sai su juyo muku in ana son a kira mutane an san yadda za a yaudare su da kaza ana ganin wai kamar da gaske za a zo in aka yi wancan suka ki zuwa to sai a canza nan da nan so kuma inhum illa kal an'ami balhum azal, wai su kasa gano wannan yasa idan Allah madaukin sarki ya rubuta wa mutum bata ba kai da yadda ka iya haka zaka bar shi ya bace Allah ya sauwaka qala huzaifatu li abi mas'udin al-ansari huzaifa ma abu mas'udin ansari inna ad-dalalata an ta'arifa ma kunta tunkaru wa tunkaru ma kunta ta'rifu tab yace ka san bata jama'a kuna son ku gane batacce kuna son ku fahimci bata huzaifa yace ma abu mas'udin al-ansari su bin dukan su yaya ne yan ina ne sahabbai ne yan madina ba yake ce mashi inna dalalata ka san bata an ta'arifa ma kunta tunkaru abin da kake fada kan shi munkari ne ka san banna ne ka ɗauko shi ka ce yau daidai ne da kai aka yaƙi abu aka ce ba daidai ba ne ɓata ne sai kuma an jima kawai wani dalili sai sa ka ɗauko wannan abin ka share mai ƙura ka fesa mai tare ka saka aljihu to wannan abin da kai sunan shi ɓata watun karo makunta ta'arifu abin da ka san daidai ne kuma kawai ka shafa ma idon ka to ka dare ɗaya kama faɗa da shi to wannan ne tsantsan ɓata barin tambaye ku shin mutanen makka ba san kirkin annabi ba ne me yasa suka kawo fada da shi bata an san kenan ya arif sun san shi sun ce mashi ma amin haka me yasa suka fada da shi bata shi kenan kawai shi ne bata <clears throat> ka san aiki kaza ba daidai ba ne kawai sai a same kawai yau kana yi sau da wani dalili <clears throat> shine aidud dalala an gano wannan da kyau ku ainu dalala wa iyaka wa talawwun fi din ka shedinka da rikida kaman wahainiya cikin addini in ka je wajen waɗancan mutanen ka rikide da suransu in ka je wajen waɗancan ka rikide da suransu ka shedinka musulunci babun wasa ba ne fa inna dinallahi wahidun addinin Allah abu ɗaya ne ba <clears throat> duk wannan kwane-kwane da wannan canje-canjen launi da mutane suke da suna addini wallahi sabari ai ba jam'iyyar siyasa ne wai yawon bata maka rai a wannan jam'iyyar sai ka yarda ka koma wancan haka mutane suke yi kana bata mutum rai sai ce waya daina zuwa masallacin ka ya canza sheka so <laughs> zama arne ma mamana what do you mean jama'a mun gano wannan da ke ko la zurrukun man dalla ta daito wannan ya nuna cewa ibadan da yake a baya duka wa ke ma kai yake ma bai ma san me yake yi qala shaykh al-islam ibn taymiya shehu musulunci dan taymiya ya ce wa bil jumla a takeicin takeitawa fa thabat wal istiqrar fi ahli sunna kun ga tabbatuwa da tsayawa cikin akan al'amari sai ahli sunna mun gano wannan fi ahal hadis wa sunna sai ahal hadis wa sunna adhafu ma huwa inda ahal kalam wal falsafa ninkin ba ninkin tabbatuwan da waɗanda suke yan falsafa yan ahal kalam suke duk abin da ahalus sunna suke suna tsayawa kin shi ne jam duk abin da kaga dan bid'a yana kan shi ko ba wallahi ba da gaske yake yi ba wallahi ba da gaske yake yi ba ba wanda yake kan abin da yake zai canza yanzu duk waƙiyan da ta faru 'yan shiya sai sun canza sheka haka ne haka zai je unguwannin suna cewa Allah mun tuba mun bari wala ta kiya bida kenan <clears throat> mu duk abin da aka yi mun canza sheka lokacin da azzalume suka kama la albani mun bar abin da muke yi ne akwai abu ɗaya da muka canza muka ce ba mu bane akwai inda muka je muka ɓuya muka ce ba mu bane wata dattijuwa wani kazami je same ta wai ki hankali za a zo a kawo mai shago ke ma za a kama ki ta ce to wani kamu ma tun Allah maɗaukin sarki ya kama ni dattijuwa tana neman ta cika da imani jahili ɗan a yana son ya karta ya kashe ta a banza ta ce to wani kamu Allah zai mata bayan kuma ya raya ta kuma ya mata shatar na arziki ya riga ya gama kama ta ce tun nake son mutum shiga aljanna kana gaya maza a kama ni haka zo cikin kunya malam an kama mai shago ita ma za a kama ta shigo mai shago nan da ake kama an fa kama shi kuma gashi kan gane wannan da kyau ku kuma gane da raina lafiya no Allah madaukin sarki ya sa mu dace ni in ka ce an kama wani za a kama ka sai in tambaye ka menai da za a kama ni ko ko kawai dan kamu yayi arha kawai shi ke da sai a zo sai a kama ka saboda kawai kai baka waye ka fahimci duniyan nan ba kai wanda fa ake ma wannan ko sai in yayi laifi ko bai waye ba ko bai san kowa ba ko bai da wasu yan canji shine kawai sai a zo a tattara shi a je a aje shi <laughs> Allah ba dauke sarki ya saba da shi. wannan bayani karanta jumu'ul fatawa mujallal na uku shafi na 15 wa qala aidan har ila yau ibnu taymiya yace innama indal awamil musulmin wa ulama'ihim ahlus sunnati wal jama'a min ma'arifa ma'rifa wal yaqin wa tuma'anina wal jazm bil haqqi wal qawl thabit wal qat'i bima hum alayhi amrun la yunazu fihi illa man salabahu al wannan babban magana ne ibnu timiya ya faɗa kuma daga kanta mu ba za mu ƙara ma wani ja'iri magana ba ya ce ina ma inda inda musulmi musulmina kaga abinda ma yake wajen gama garin musulmi wa ulama'ihim da malamansu halar sunnatu wal jama'a kaga tun da kan malaman har gama gari awam jama'a ka lura da kyau duk wanda za a gan shi muna tare ku yake kan wannan manhajin ko da ba malami ba ne kawai zuwa yake saura ya saurara ya tashi ta muku za ga da gaske yake yi in dai kana son ka gane kana tare da ahalus sunna ko kai ba malami bane ko ka lura abin da ake karantar da kai da gaske kake yi ba ka canzawa akwai fa wani da ya je neman aure sai aka ce ba za a bashi ba saboda shi ba dan dariƙa ba haka ya ci gaba da zuwa ana wazifa da shi ya sai wani dogon carbi <laughs> irin waɗannan matsiyatan wai su ne za zo su ce maka wasu musulmi ne to kai kaga ma shiga musulunci ba ma sunna ba tukuna <laughs> ka daina dariya komi na sani <laughs> gane wanda da kyau ko <laughs> gane wa kawai a ce ba kuma ya gama zuwa wazifar suka hana shi mun gane wanda da kyau ko saboda sun san batarin shi ya sanyi gano hawa kan neman aure yanzu misali in gaje neman aure ko yar gidan inyas gaje neman aure an gaya maka za ka ji ba kudi za ka nema ba in ka je da kudi ya tambaye ka akida ne akwai shegin da zai tambaye ka yanzu akida in ne ba dan ahlus sunna ba dan izala ne kawai zaka je neman auren yashi ce kai me akidanka dan ba kudin yi dame shi ba amma duk wani wanda ba ahlus sunna ba in ga yashi kana nema kawai ka nemi kudi ko ba ka da kudi kawai ka samu wani shadda mai kyalli kawai ka saka shi ka dai iya wanka kawai ka tafi <laughs> jawabin gano wannan da kyau to kawai daga an ce ba za a bashi ba shi ko koma kiran sallah kuma da wazifa <laughs> to waɗannan lalatattun ne za ce wasu addini suke to shi ne sai ce wal yaƙi za ka same su da yaƙini wata ma'anina da kuma natsuwa wal jazami bil haq sannan kuma kai tsaye suke tinkarin gaskiya wal qawl sabit kuma magana ɗaya suke ba sa tufka da warwara wal qata'i bima hum alaihi amrun la yunaza'u fihi kuma su kai tsaye suke yanke al'amarin da suke yi wannan wani al'amari ne ba wanda zai ja da shi illa man salabahu Allahu al-aqal wad-din sai wanda Allah ya shi ma hankali kuma bai da addini sa duk wanda kaga yana ja da wanda suke kan wannan manhajin ko wallahi ɗayan biyu ko dai dama can ba addini yake yi ba ko kuma yana da taɓin hankali gani ko yana da taɓin hankali kasa ko wanda dalilai ke sa ya taɓu da yawa shi sa aljununu fununu kowa da yadda yake zuwa da salahau shi ina fatan mun gane wannan da kyau kai akwai misalai amma kuma na nuna ma lokaci ya yi ko Allah ya taimake mu wa min al mumayyizatihi aidan yana daga cikin abin da ke ware ahlus sunna a salafi da wanda ba shi ba ittafaqa ahluhu alal aqida su ahlus sunna suna da ittifaqi akan aqida wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafi zamani wal makan ko wuri ko zamani ko yanayi a ba bata canzawa tun daga zamanin sahabbai da annabi har yau haka take ba kwana ba canji ba sa mujamala ba su yadda a sarka su gano nan da ke ku wallahi al'azim jama'a ba zuka kamar in yi kwalla wani ya kalli wani bawan Allah an aiko shi ya kawo mai gero ya ce mu mun san ku ne shi sa muka zo mu tambaye ku geran a kawo za ku karba ku gano wannan ba sa canza daga manufansu ko wani abu wai kan gero ba addini ba an san kuna da policy na addini wanda ba kwa haka ba kwa wahainiya ba kwa tafiyan maciji an gano wannan da kyau ku kaji mutum yana cewa ko kaɗai ko ke haka a duk garin bai kamata tun anan ka gane suna kake yi ba ka gane akan gaskiya kake sai a ce malam ya kamata a ce mutane ko ringa ɗan ɗaga masu kafa suna yin abubuwa ai suna kokari sai mace ni ba wanda yake kokari fa da abin da yake kan shi ke ma haka ne to amma dole ya daidai sau da ana koyi da shi duba littafin alhujja ƙawamus suna jiz'i na biyu shafi na 225 da ma wannan magana ta yi daɗi mu kwana a kanta subhana wanne majumul fatawa na ibn taimiyya yawancin eh, magana ta baya ba mujallar na hudu shafi na sha tara allah madaukin sarki taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tobi ilaik assalamu